wallahi babu bala'i ga dan adam kamar ranar mutuwa ranar mutuwa kin dade kina ganin ana mutuwa wataƙila babanki ma ya mutu wataƙila an taɓa miki rashi kika rasa mahaifiya wataƙila an taɓa miki rashi kika rasa miji wataƙila kin taɓa rasa ƙawa wataƙila kin rasa ƙanne ko yayu ko dangi wataƙila ɗan da kika sha wahala kika yi naƙuda kika haifa ba Allah ya karba wallahi har yanzu baki san me ake ce mutuwa ba baki san me baki san me ake ce mutuwa ba ba ran da zaki ba mutuwa akai ba mutuwa bata zo miki ba tukun ba ran da zaki san me ake cewa mutuwa sai ran da mala'ikan mutuwa ya zo ya ce ki shirya yau ki ne zaki koma zuwa ga Allah ranar zaki san me ake cewa mutuwa ranar da za a waye gari ga ki kwance akan gado yan uwa da dangi an kewaye a ah? kowa kuka yake ko ba abin da za su yi ana an ta kunu ta sha ba magana abinci ake ba ana yin ta sha ma amai take yi an bata ruwa ta sha ana ba abin da ke zama a cikin da ta sha ruwa ma za ta haras dan me ba za ta amayar da shi ba abincin da Allah ya halitta dan ta ci a duniya ta cinye kayanta ruwan da Allah ya halitta dan ta sha ta shanye kayanta wannan na jama'a ne ba rabanta a ciki ya zaki ta sha ya zauna a cikinta ba zai taba zama a cikinta ba